yau da ya fere shekaru goma kenan da 'yan tada kare bayan boko haram ke kai hare-hare a wasu sassan najeriya da kuma wasu kasashen da ke makwabtaka da ita kuma dubban rayuka ne ma suka salwanta baya ga waɗanda ke gudun hijira da kuma irin asarar dukiyar da aka yi to sai dai kuma yayin wata liyafar bukukuwan sallah da aka shirya wa dakarun sojin sama a yola dakarun najeriya sun kosa layar ganin sun ma dakile hare-hare 'yan ta da da baya tun farko a jawabinsa kwamandan rundunar sojin sama na ɗari da da da uku ke yola ya kwamandan muhammad yusuf ya koya ba da rawar da babban hafin sojin sama ke takawa wanda yake kike zaburar da na ƙasa da makwabtantar 'yan ta'adda. we appreciate all the support you have consistently given us from headquarters nigerian air force we are grateful and remain committed to the cause and ready to pay the supreme sacrifice da yake wa dakarun sojin saman jawabi babban hasin sojin saman najeriya ya marshal sadiq abubakar ya ce gwamnati a yanzu da gaske take yi domin dakile dukkanin ayyukan ta'addanci a najeriya al'amari uh, na security ko kuma na tsaro gaba da al'amari ne da shafi kowa da kowa ba al'amari ne na sojoji kawai ba kai ma kana da matakin da za ka yi saboda ka ba da gudumawa saboda a kawo karshen wani abu saboda haka ni abin da zan iya cewa ba zan iya yanke ma lokaci in ce gashi ba amma muna aiki dare da rana kuma za mu ci gaba da yi kuma cikin ikon Allah za a yi nasara fi na ɗaya yanzu shine na ɗaya koyarwa koyo abin aikin koyo yanzu muna da masu koyon tuka jirgi 35 wanda suke koyon wannan tukin jirgi yadda za su yi amfani da jirgi su yi yaƙi a kasashe daban-daban na duniya a cikin nan kasa najeriya muna da mutane 45 wanda su ma suna nan suna koyan jirgi to kaga wannan babban tallafi ne banda kuma jiragen da aka siyo jirage yanzu wanda aka biya wanda wasu sun shigo wasu kuma muna tsammanin za su shigo daga nan zuwa shekaru biyu haka za mu samu karin wannan jirage in ka duba wannan ba karamin tallafi ba ne in aka kwatanta da abubuwan da ake samu a da shekarun baya. Shi gwamnan jihar Adama Honorable Ahmadu Marufin Tiri ya ce akwai rawar da gwamnatocin jihohi za su ke ma takawa domin kawar da 'yan ta'adda da kuma bata gari. In recognizing the good work our men and women, particularly in the Air Force, are doing to make sure that Nigeria remain peaceful and secure. To wai kome jama'a ke cewa game da rawar da sojojin ke takawa a yanzu? To ra'ayina dai kam zan iya cewa na farko dai godiya ga Allah jinjina kuma ga su sojojin da suka yi kokari suka yi taka rawan gani wajen dakile a fitinan 'yan ta'adda na Boko Haram wanda yau zamu iya cewa kusan kashi 80 ciki 100 ana zaman lafiya wanda da suka gudo suka bar wurarensu suka koma suka bar matsugunan da suke can dama suka je wanda ta danci ne kai su wurin wannan ci gaban? To gaskiya matakin da suka ɗauko shine mataki mai kyau idan ka gani wasu ɓangarorin da har yanzu suna samun rashin jito ko rashin zaman lafiya amma da alhamdulillahi za mu ce sai dai mu gode wa Allah bisa saukin da aka samu bisa wasu ɓangarori da abin ya shafe su. Eto eh a batunsa da koko in ce bayanansa ya gamsar da mutane da dama domin akwai su dabarbaru da kuma maganganu wadda ya yi masu ma'ana kuma bi izinin layi da za su samu nasara a yadda suka ɗauko mai wannan mataki. Muna fata Ubangiji Allah ya ba su ikon cimma burinsu akan abin da suka yi niyya saboda a gaskiya mata sun sha wahala a lokacin da waɗannan 'yan ta'adda suka addabi mutanen gari. saboda kaga mafi yawa sukan yi wa mata fyaɗe ba cikin zaman lafiya hankali bai kwanta ba sai kuma gashi Allah ya kawo mu lokaci da muke kwanciya a gidajenmu mu bacci domin koda baka kasance a cikin yankin da abin ya faru ba dole a koda yaushe kana ɗarɗar baka kwanciya kai bacci cikin kwanciyar hankali kamar da ake yi yanzu baya ma dai ga batun kai farmaki nan kuma an kuma nishaɗantar da manyan baƙi a wajen wannan taro ibrahim abdul aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.